اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون a yau za mu rufe su sai su zama baibayi ba sa iya yin inkarin abin da suke kai na kafirci da saɓo. sai hannayensu su yi mana magana da abin da suka aikata a duniya ƙafafuwansu su ba da shaida akan abin da suka aikata na sabo suka tafi zuwa gare shi